Taron Majalisar Ministoci na yammacin Alhamis ne ya ba da sanarwar yanke shawarar bullo da matakin rage kashe hamsin daga cikin ɗari na kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya a baya a asibitocin gwamnati. Matakin ya shafi kwantar da marasa lafiya a asibiti, ganin likitoci da gwaje-gwaje da bincike irin na na'urar rediyon X-ray da dai sauransu. Cette nouvelle tarification consiste à une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé. Haka kuma hukumomin na Niger a ƙarshen wannan zama sun yanke shawarar shimfiɗa tsarin karɓar haihuwa kyauta a irin waɗannan asibitoci da zammar sassauta wahalhalun talakawan ƙasar musamman na yankunan karkara. shugabar kungiyar kare hakkin mata da yara sos fev madam ahmed maryama musa ta yaba da wannan yunkuri mata suna ma shugaban ƙasa godiya da gwamnatin shiga gaba ɗaya da suka ɗauki wannan matakin zai kawo mana sauƙi har ba kaɗan ba saboda kuɗin wannan ne a da da mata ke biya ba su son zuwa gidan likita su yi awo balantana ma aihuwa tunda yawanci mutuwa da ake samu na mata da jarirai rashin zuwa awo da rashin zuwa aihuwa gidan likita shi ke kawo shi. A baya masu fama da cutar koda kan biyan jika 150 na sefa don ci gaba da samun wankin koda har ina ma sha Allahu. To amma a bisa la'akari da yadda biyan irin waɗannan kuɗaɗe ke zama jidali ga marasa lafiya yasa gwamnatin yanke shawarar fara wannan aiki kyauta. abinda na yusa jimurau jigo a kungiyar mpcr ya bayyana a matsayin babban alheri saboda ciwon kwada ciwo ne wanda shahar mutane da dama a shingurin nijar idan ya same ka wani lokaci mutane sai su rasa za su yi mun ga suke wahala bisa yadda yan uwa ke shagarniya da kokowa na kullum a sama musu wannan kuɗi su ta su yi wannan dialysis kuma bancin shi ga magani wanda suke sayi yau sai mu shinshina ma wannan gwamnati kuma mu ce Allah ba su ƙarfin gwiwa an yi abin da lalle ya shahi kuka hawaye mutane da dama abin murna ne gamayyar ƙungiyoyin kare hakkin jama'a a fannin kiwon lafiya wato rasin wacce ta nuna farin ciki kan wannan mataki ta gargaɗi hukumomi game da buƙatar zuba ido a kan wannan sabon tsari ta yadda jama'a za ta mori abin da aka yi domin ta a bisa la'akari da yadda a shekarun baya shirin bada magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ya sha ruwa ila mamadu shine sakataren rasin e, eh, yawanci mun ga inda gwamnati ke ɗauka e, alkawali sai ce za a kaza za a kaza amma kahin unhwanin ke saukowa ko alherin ke saukowa ya kawo ga al'umma yana ɗaukar lokaci idan ya kamaci e, wanga decision da aka ɗauka an bi ta kuma da matakai wanda za ya sa eh, al'umma sun amfani da wannan abin gakiyar lahiya sannan kuma kamar yadda na ce na biyu su likitoci ya kamace a ce eh, an kawo musu eh, goyon baya an killace kuɗi wanda za a sayi musu kayan aiki an killace kuɗi wanda za a sayan magani isasshi da za a sa cikin likitocin nan. Daga ranar 1 ga watan Satumban 2024 ne za a fara zartar da wannan mataki a asibitocin gwamnati manya da ƙanana. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.